Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mu'az Musa Ibrahim din ne a cikin wannan shiri na duniya labari kuma labarin wannan baiwar Allah da za mu shiga a wannan rana. Kafin shi kuma mun karkare wancan labari wanda shi ma dai labari ne mai matuƙar ƙalubale kuma zan iya cewa dai wato shine uh, ah, duniya labarin domin dai kowa akwai irin labarin da yake shigowa da shi. kuma fatan dai shi ne al'umma ana koyar darasi daban-daban domin dai eh, muna so ne ya kasance kai idan ka ji labari to ka ɗauka cewar wato kai ma ga yadda za ka yi ka gyara rayuwarka domin mutane ne dai daban-daban suke shigowa suna bayyana irin ƙalubalen da suka fuskanta da kuma yadda aka yi suka samu nasara to kai ma dai hakan ya kamata ka rinka ɗauka cewar akwai wani wanda ya fuskanci ƙalubale a waje kaza kuma ya cimma nasara don haka kai ma bai kamata ka ba da kai ba bori ya hau to yau ɗin dai kamar yadda muka faɗa muna tare da wata baiwar Allah ce wacce ta shigo ta ba da labarinta wanda a yau ne dai za mu shiga kashi na ɗaya sunana mu'az musa ibrahim kamar yadda kuka ji kuma za mu je ga wannan baiwar allah mu ji labarin nata daga ina ya fara yau unkul mu'az barka ni dai labari na fara ne tun sanda aka kai ni yayi ga yayan mahaifiyata mm, wato an kai kiyaye a wajen yayar mahaifiyarki eh. daga nan ne labarin naki ya fara labari na ya fara To masu sauraro kun dai yadda wannan labari ya fara na wannan baiwar Allah kuma za mu shiga cikin gundarin labarin domin mu ji menene ya faru tunda ta gaya mana cewar labarinta ya fara ne a lokacin da aka kai ta yaye a wajen yayar mahaifiyarta. Bari mu je mu saurari wannan idan ya so sai mu dawo. Thank you. kin gaya mana cewar labarin ki ya fara ne a lokacin da aka kai kiyaye a wajen yaya ga mahaifiyarki me ya faru bayan an kai kiyaye kuma a lokacin kina shekara nawa kenan ina shekara ɗaya da wata bakwai lokacin eh da aka kai ni to sai aka kai ni ita dama bata taba haihuwa ba gaskiya hmm. to shi ne da aka kai ni ita tana da kyankyanin yaro to ka san yaro shi ba za a raba shi inda yana an kai shi yayi din nan ba za a raba shi da irin kashin nan na yayi ba hmm, to amma a lokacin kin ce kamar kina shekara nawa ne shekara ɗaya da wata bakwai shekara ɗaya da wata bakwai eh aka kai ni yayi ba hmm. to bayan an kai ni yayin nan to sai ta ware man ɗaki na wani daban a wannan lokacin a shekarun ki ta ware miki ɗaki na daban eh shekara ɗaya da wata bakwai ba amma kafin wata ilimi nisa ita tana da 'ya'ya a'a ba ta taba haihuwa ba dama na ce ma hmm. shi mahaifina yana korafi ya ce shi yaro ne ba za a taba fitar da shi a yayi ba a kai shi wani gurin wani ya rike shi amma kafin mu wuce dai ke ku nawa ne a wajen mahaifiyar taki gaskiya maman mu takwas ne gare ta ke ce ta nawa ni ce ta bakwai sai kanina wanda yake bi ma shine na takwas wato da yake ce kusa da ta ƙarshe eh ni ce ta kusa da ƙarshe mm. to da aka kai ni bayan an ware man ɗakin na kuma ba ma irin wai ɗaki bane can irin bukkan nan ce ta fulani aka kai na a ciki can nake rayuwa ta. ma'ana dai ku fulani ne a wannan lokaci A ba fulani bane hausawa ne ai dama ko a can ƙauye ana samun gida wanda za ka ga an yi bukka irin wanda ake aje shirgi hmm, kamar kayan abinci da sauransu abinci eh hmm. to shine sai aka yi wannan bukkar ta fulani sai ake sakana a ciki aka yi mangadona na kara da tabar mata irin ta kaba din nan hmm. sai aka aje amma wannan bukka dan ke aka yi koko dama kin je kin cimma bukkar a gidan na ji na isko ta gaskiya a ciki a ciki ne isko ita bukkar to ne to da tana da gado dama su faya irin na kara sai aka azama aka dora min wannan makawa shi ne nan nake kwana nan nake fitsari nan nake kashi na idan na yi ma kashin za ta zo da ta wanke man in ta wanke man za ta banna sanyi hunturu ya ta wannan dina a wannan lokacin a wannan lokacin to sai kishiyarta take zuwa tana tana ɗauko ni tana sa ni ɗakinta tana kunna min gaushi haka kenan ba ita kadai bace a wannan gida eh, ke ba ita kadai bace tana da kishiya su su uku ne ma mm, kuma ita kishiyar kika ce ita ce ɗaya daga ciki take kawo ki ɗakinta ta eh, kunna miki wuta take kawo ni ba tana kunna min wuta dan saboda tana ganin tausayi na sosai mm. a lokacin tana ja na a jiki mm. duk abin da ya kasance ta ɗauko kayan nawa a cikin wannan dai buka kayan nawa suke komai nawa na rayuwa a ciki yake to amma watakila mai sauraro ya ce ki a wannan lokaci kina kina shekara ɗaya da wata bakwai kuma kina kwana a bukake ke kaɗai? Ni kaɗai ba wanda zai zan ji in raɓe shi wai in ji gumin jikin wai uwa haka. Su a wannan gida da ita da kishiyoyin nata duk a gidan su ma suke? Duk a gidan suke. Su ba su da 'ya'ya? Suna da 'ya'ya. To me yasa ba a haɗa ku ɗaki ɗaya da 'ya'yan nasu ba? Ai ita tana ji wai kamar tana da tsafta ne ba za ta haɗa wannan yaranta da ni wai an ɗauko ni. Mm. Gara ta ware man ɗaki na na kaina. Amma su iyayenki sun san da haka dama sun san watakila idan aka kai ki zaki fuskanci wannan kalubale musamman mahaifina shi gaskiya shi ne baya so ya san dama tana da matsala din a'a bai sani ba shi kawai abin da ya dauka ya ga makwauciyarsa ba ta taba haihuwa ba an kawo mata riko mm. idan ana dukan yarinyar to da tsintsiyar kwakwa za a zo wannan gindin na kwakwa shi za ta zo ta yi ta dukanta a kai ita makociyar ku a nan gidan ku kenan mahaifina ba to hmm. shine yace sai ya kamar yayi alfahari ne kuma Allah mai da mai da abinsa sai yake cewa kai yace gaskiya yarinyar nan take shan wahala yan Allah da inda yana da yara ne ba za a taba fitar da su a na wani gurin ba wato sanadiyar wannan abin da ya eh, gani wannan abin da ya gani sai kuma ita mahaifiyata take cewa ba a dai san da inda gari zai wayewa ba yace yan Allah ya yarda hmm. to sai gashi amma ita mahaifiyar take ta san wannan yaya ta tana da matsala musamman na wajen idan aka kai mata riko to ai kaga ba gari ɗaya bane gaskiya da mahaifiyata da ita wadda ta rike ni din mm. ba gari ɗaya bane haka to to kin ce an je kuma an ware miki ɗaki ya kiki a wannan lokaci ga ki karamar yarinya ba kya tsoro a wannan lokaci? A ba na tsoro gaskiya ni da na tashi ba na da tsoro. Mm. A nan zan yi rayuwata to in safiya ta yi ta wannan kishiyar ta wadda take jana a jiki to tana da ya wadda ta dan fi na girma haka za ta jana mu ta yi wasa mm. idan muka dawo in ma abinci ne da yake ita ba mazauniya ba ce tana irin ana ɗaukar ta tana yin cincin alkaki tana zuwa gari gari tana yi ita wacce a ciki ita wadda take riko na dai mm. ba ta zama ni dai gani dai an kai ni dai sunan riko ne to amma wannan dai ma kishiyar ta ita ce take kula da ni sai ita wannan din wadda ta fi na girma ita ce take dan nuna wani abubuwan sai mu zo wasa ka san yaro game da yaro hmm. inda aka haɗu to shi kenan sai a yi ta wasa to amma kuna mu'amala da 'ya'yansu su wato abokanan zama na ita wannan yar uwa ki eh muna mu'amala amma sai daga daga baya da muka dan fara wayo hmm. sai muka dan fara samun kalubale da ni da ita ita wa kenan ita wannan yarinya wadda mahaifiyarta take zana a jiki a ganin ki dakin ita wannan yar uwa taki yar uwan mahaifiyarki hmm. babu gurin da zaki kwana ne a ciki ko ko me ya faru ne har ta ware miki daki daban tana da gado tana da gurin da za ta da ciki da falo ne hmm. tunda a falon nata akwai gado a cikin wannan uwar dakin nata kuma da akwai gado haka kawai kuma ke kaga mahaifi wannan shi mijin nata yana da dakin sa daban ba wai a ce ko ɗakin yake kwana ba ko dan wani a ce haka yaro ba a san a haɗa gurin kwana da shi kawai dai ra'ayinta ne a haka shi bukkan da kika je wato kike kwana a ciki kafin ki je dama can ana kwana a ciki a ba a kwana a ciki kaga a ƙauye ana irin su suka ta gero mm. to ciki duk ake saka shirgin ta na ƙaiƙayin gero ne na wani wannan karam dawa na masara ne in dai an yi kamar ina za a yi ruwa sai a sassaka a ciki mm. amma ke me aka yi miki a ciki ne gado wani irin gado aka yi miki a ciki ko ko a tabarma kike kwana a gado ne na kara dai irin wanda muke yi a ƙauye to da hmm. tabarma kaba a yan kuma shine ake ɗora mai in kwanta ana sa miki kamar irin zannuwa ne haka koko dai akan tabarmar kabar kike kwanciya kan tabarmar kaba ai kaga ban fara wayo ba wanda zan ca ni in tanada abin da zan fara ɗora. kawai dai dare yayi to musamman ma in fara jin bacci aka ga ina gyangyaɗi za a ce ke ba za ki tashi ki je ki kwanta inda kike kwanciya ba dama na san masauki na kuma eh, tun a ranar farko da kika je a wannan waje shine masaukin ki inda kika fara kwana ko ko sai da watakila kika dan kai wasu kwanaki a ɗakin ta a'a ba wasu kwanaki da na kai a nan daidin saboda kaga wannan gadon an yi shi ne na musamman wanda za a rika ajiye a ɗaɗɗora irin kaga muna da ƙoraka mm. ƙorai haka irin wanda ake sassaka tsakin masara ne tsakin gero ne mm. to a ciki take ɗaɗɗora to da ta zo sai ta yi wannan ɗin su ta yi biki ta sauke su ta sauke su sai ta aje su gefe ɗaya sai aka zo aka ɗauko ma wannan tabarma aka azani mm. a ciki nake rayuwata to me ya faru kuma shi mijinta bai mata magana ba cewar ya kamata ta kawo ki ɗakin ta ki rinka kwana to shi rukon da mama a da san da shi bai san da shi ba rukon kawai dai ta dauko ne ta gabanin kanta mm. kaga ai duk abin da zai goyo baya babu ruwansa amma kin ce mahaifinki a baya baya so ya aka yi mahaifiyarki ta shawo kan mahaifinki har ya bari aka tafi da ke to ita tana ganin kamar irin shi mahaifina dalilin ma da ya sani aka ɗauke ni riko can wajenta mahaifiyata ta yi kawai za ta share mata hawaye ne tunda ta zo dama kamar a tambayar kuna an tambayi yayata za a mm. ba da ita sai ya ce gaskiya yadda yake ganin yara suna shan wahala a riko to ba zai iya ba da yarsa ba gidan riko to sai ta wannan mahaifiyar yayan mahaifiyar ta sai take cewa to gaskiya wani ya yi mata abun da ba za ta sa ya mata shi ba ta ce tana kuka mm. sai tana cewa dan ta taba haihuwa ba har yanzu ta zo ta tambayi yar uwarta a bata har mijinta ya ce wai ba zai ba da yarsa ba in matar da ba ta taba haihuwa ba sai ta ce ba komai Allah ya bata haihuwar nan to hmm. ita kuma mama sai ta ji ciwon abin to ana nan dai da yake da shi mahaifina kamar ya alfahari ne to sai gashi yayan mahaifina ita kuma a ta zo daga wani gurin hmm. duk ta aurar da 'ya'yanta mata sai take cewa yanzu ba ta da 'ya mace amma wani tun da Allah ya hore maka 'ya'yan nan mata zaka bani guda ɗaya sai ya nuna shi baya so to ka san mutanen da akwai su da irin karan nan to akwai aboki ne suna zaune tare amma kafin ita wannan yayar mahaifiyarki ta zo ne aka haka koko bayan kina can wajen yayan mahaifiyar taki kama a ɗauke ni ne mama mata ce take bani labarin dalilin da yasa aka kai na roƙo eh, wato tun kafin ma a same ki ko a haife ki ma yar uwar ki eh mahaifi ta zo ta ce idan Allah ya kawo mace to tana roƙo mm, sai mm. Allah ya kawo yayata ba mm. to da Allah ya kawo yayata sai ya ce gaskiya ba zai bada ba to sai ga yayasa shi mahaifina ta zo sai ta ce tana so sai ya nuna baya so shi ya bada yasa dai a gyan riko to sai abokin mahaifina suna zaune guri ɗaya sai ɗaya ce mashi habawa ne yaushe ne yanzu yayarka za ta zo ta ce tana son cikin ƴaƴanka ka ɗauki ta ɗauki ɗaya ka ce ba za ka bada ba sai ya ce ki ki shiga ɗaki ki ɗauko kayanta ki tafi da ita sai shi kuma yana jin kunya abokin nasa ya ce wani ban so kai ma haka ba ni fa na alƙawalin yara na ba za a taɓa rikon su ba na ga yaran yadda ake walakantar da su yan riko ce haba wato tunda a nan makota yana gani eh yana gani ya ce habawa ne yanzu ai ka ba yaya ka kunya in dai haka ce ba za ka bata ba sai ita yayan mahaifina sai ta zo ta wa abokin shi mahaifina godiya ta ce na gode Allah saka da alkhairi sai ta tafi da yayata to ita kuma mu tana da ciki sai ta ce Allah ina roƙo gari ka Allah sa wannan ciki da zan haifa mace ce zan haifa in dai har na haifi mace to sai na kai ma yayata ni kuma wannan ya saboda yayata ta fara tambayar rukun ka hana mata to ni kuma sai na bata wato ita a lokacin mahaifiyarki kamar tana kishin cewar ya ba yar uwarsa amma bai ba yar uwarta ba eh, shine hmm. wato dalilin da ya sabbaba ke ma kenan aka rama ma kura aniyarta <laughs> to shine ita mahaifiyata sai ta je Allah ya bata cikin nan nawa sai ta zo ta haife ni da ta haife ni sai ta zo ta ce bayan ita wadda ta rike ni din ta zo take cewa wanci ki gare na haihu ta take ce Allah ya hore miki ƴaƴa mata ta ce Allah ya bani haihuwa nan ta ce in Allah ya da ko Allah bai baki haihuwa ba zan share miki hawaye ta ce kamar ya kice haka ta ce wannan yat sai ta zauna gare ki ta ce mijinki baya son rukun nan dan Allah yake ma ƙara yi manzancin nan sai ta ce wance dan girman Allah ki ƙara yin maganan nan in Allah ya ki so ki ɗauki wannan yaddurar da za a yayanta ita ce a ana haƙura in dai zara'a ta ki ce Allah raya miki saboda mahaifinsu baya so amma duk da baya so ai gashi nan ya ba yar uwarsa sai ita mama ta yi kuka ta ce haba wance yaushe ne zaki yi wannan magana sai dai ta ce ki bari in dai har wannan yarinya ta isa ya ki gaban baki ta to ba ne da raini to sai gashi ni zo isa yaye sai ta aika mata wani mutum ta ce ta zo ta dauke ni sai ta ce ina ba za ta zo ba mama mu ita da kanta na shekara da wata bakwai sai ta je wannan garin ta kai ni ta ce ga wancan nan na kawo maki ta biyo ta da ni sai tana cewa don girman Allah ki za ki tafi da ita ce wallahi na ban maki ta har abada ok kamar ma an ban mata kyautar ki kenan eh, sai ta ce to shi kenan na gode hmm. shi kuma dama ma mahaifina ba mazauni ba ne yana suya kifi a wani garin hmm. yana yin watanni ne yana dawowa ya gama rabon abin da yake zuwa da shi sai ɗaya ce wance kawai ina wance take sai cewa ta yi gaskiya wanci ɗin nan tana gurin yaye yaye kuma ni tun kwanakin baya kice za a ta kuma na ga dai da tafiya ta ba da dadewa ba da yake daɗin ba waya mm. sai ɗaya ce ba da daɗewa ba kuma kice za ki yayanta ai ko dai sati ɗaya ya kamata a dare yanzu ta ce to wancan ai ta ma kusa sati uku don haka inda aka kai ta yayin nan sai dai an Allah ya haɗa ko in ta girma amma yanzu ma ba na masan ta zo haka ganta kai korafin abin makaita kamayya ta je ta ce wace in Allah da ni na kai ta ga wance yar ta haka kice ko to in dai Allah ya sa wance ta sha wahalar ruku to ke ce wuce ta ba ni ba ita ce in Allah ya ma wance ba za ta sha wahalar ruku ba ta ce in ma har ta wahala ce kake duba ma ƴaƴanka ai ga ƴaƴanka can ka bada kuma ita ma ba musar da aka bada yayata ita ma ba ta nan ita ma bata na wato ramawa ta yake da ta ji haushi ta ce yanzu wani a ce ka bada yata ga yayata baka da amma ka dauka ka ba yayarka to shi ni ma sai na rama ra'ar ne ta ya ce ni ba ni ba ta ce duk ba wata hujja da za ka kawo ma wato dai a ƙarshe dai kusan kowa an yi ɗaya da ɗaya kenan eh an yi ɗaya da ɗaya sai aka zo aka raba mu kaga ita yayata an yi riga da an yi ta ni kuma ba a daɗe da yayin ta aka aka haife ni kaga dai duk alƙacin mama mu ta shiga wani hali shi ma baba mai shiga wani hali to amma ita yayarki a wancan lokacin tana fuskantar irin kalubalen da kike fuskanta a wannan gidan ne gaskiya ba ta fuskanta tana jin daɗi gidan rukunta to mu koma gidan da kika ce gashi can an fara rike ki kuma ga inda ma kike kwana ɗakin kara wato bukka kenan eh, kuma a gadon kara da kuma ah, tabarmar kaba ya aka yi ne bayan nan me ya faru ka gani sanda na tashi ina da shekara nan da wata bakwai hmm, ban shekara ɗaya da wata bakwai shekara ɗaya da wata bakwai to ban san ba ita ta haife ni ba hmm. ita wadda take raƙona duk komai za a yi ita dai ce mahaifiyata sai dai wannan matar da take dan nuna man kulawa da hmm. ita da take jana a jiki to kalubali na kuma bayan mun fara irin wayo haka ta fara irin ta rake ni sai ina zuwa ina gaya ma ita wadda take kula da ni ɗan kishiyar muka mu take mm. riko na sai take cewa i eh to ai dama shi awuyat ɗan gida in ya zo ya fara yagijewa ya fara murmujewa ya ya fi iya kwalakanci sai ita ita wannan wadda take kula da ni sai take ce mata ai ke san tun da ba a gida ba ce duk abin da ki so ki san ki yi mata sai nake zuwa ana cewa wai inna ba ke ki haife ni ba ita ce ni ce uwarki don haka duk wanda ya ce miki ki ba ya ba ce yake yi ke me yasa kike mata wannan tambayar a'a na yi mata ne saboda ana cewa duk wanda ba dan gida ba wato wannan maganganun da suke tsakanin su sai kika fahimci akwai wani abu akwai wani abu a ciki sai take ce ni ce na haife ki ki kyale su ke sai na ce mata to sai ranar nan sai ta zo ta da ke ni nace ke ce ni ba yar gida ba ce to mama mu dace ni yar gida ce ya ce ta yi agwala ka fi dan masu gida to aiki agwala ma kan kare ma ya fi ki ita wata kai miki haka ita wannan din wato yar uwar zamar ita wannan Eh, kanwar mahaifiyar ai eh, wato yar mahaifiyar ki a wannan i yarta ba hmm. yarta take gaya ma wato yarta kenan ta gaya miki eh shi agola kara ya fi sai na ce ni ce kara ya fi ta sai na zo ina kuka sai mahaifinta sai ya ce min ke ya aka yi miki kike kuka na ce ba ka ganin wance ce take ce min wai kara ya fi sai ya ce ina kan kara ba zai fi ki ba ai Allah ya daraja dan adam wato dai kusan ita ma wannan ya ga abokiyar zamar ita wannan eh, yar mahaifiyar ki? tana nuna miki bambanci irin na cewar ba gidanku bane ba gidanmu bane hmm. sai na yake ce mai shi mahaifin nata yake cewa ina ba ki yar gida ce ki kyale su ni ne mahaifinki nace Allah wa bai ce mai amma a lokacin da kike kai shekara nawa da ake wannan abin to ina zan kai shekara hudu gaskiya hmm. saboda na dan fara wayo tunda kaga duk wani dan abun da aka yi ma na can baya ba zan iya tuna shi ba sai dai wani abubuwan da ake gaya min ko wannan rukun da san da aka dauke ni da kalubalen da na fuskanta ana za ina gaya mata shine ta take faɗa min dalilin da yasa aka kai ni din ne shi yasa nake faɗin wannan magana mm. to sai muka zo sai yake ce na kyale su ai ke ga duk abin da nake muku iri ɗaya nake yi muku ko ni ce in ce mishi i ba ba zai ce to kariya take ita ce ke ba ni na haife ki ba kuma ke ga mahaifiyar yake dai ko ni ce mishi i na ce baba duk abin da za ka saya mana ka riƙa yi mana iri ɗaya sai ya ce da gani wannan yarinya za ta yi hankali mm-hmm. ya ce in Allah da yarinyar nan ta girma za ta taimake ni to sai muka zo ita tana riƙa ce mashi sunansa take faɗi ga tsatsar ita yar tasa sunan mahaifin nata eh sai ta faɗe shi wane to kuma sai in ce mashi baba mm-hmm. ya ce yar baba yar baba sannunki kuma duk abin da za a aike mu in dai aka aike mu to zan raga ta dawowa to amma me yasa ita wannan take kiran sunan shi gatsatsal a gidan sunansa gatsatsal din ake kira eh to ai tana jin kamar ana zuwa da ita irin wurin wasa haka majalisa mm. to sai tana jin ana faɗin suna ne sai tana mm. zuwa tana cewa suna ashe wani haka yake ai daga yau za zan kira to ita tana jin daɗin sunan da ake yi mishi ne ko ko mm. sai ɗaya ni kuma da na fara faɗin sunan na sai ta yi uwar ta ce ke wani din ne zaki faɗi suna ne to baba yake sai na ce mata to har muka zo maka dai muna dan tana kiran sunan na sai nake cewa ke wance ba za ki rika ce mai baba na ki ce mai baba ni da yake uban na ai ba a ce in ce mai baba ba na ce to inde baba na ne kuma baba zan rika ce mai ce to ki ta cewa baba ni ko ba zan ce mai baba ba sunansa zan faɗi to sai yake nuna maka irin yana so na dan saboda yana ganin duk abin da aka ce in sai in ce to ita kuma sai ta nuna ita ba za ta yi ba abin da ake ce mata ta yi to sai kuma so kiwashin duk gaba ɗan nasu guda su su biyu sai suka zo suna ta nuna man tsana suna ta nuna man tsana ina ganin tsangwama kala kala wato su ma dai daga baya kusan sun bi sahun ita wancan yayar mahaifiyarki kenan eh, ko wasa muka zo sai ta koro ne ta ce ba za ki bar goron ba sai in ce ni tunda babana yana so na alhamdulillah sai su ta sai su yi ta dariya da kawai ta ke ki ji fa wani shishigi ke da ba gidan ku bane sai ki zo kina ta wani kina cewa wai babanki babanki to ita da yake ubanta bai tsawwala mata ba sai ke za ciya wata ce mashi baba a zo a yi taiman dariya in dawo gida in yi ta kuka kuma ita mahaifiyata wadda take riko na din nan ba zama take yi ba tana yawan zuwa ne wurin irin ana ɗauka ta wuni ne na cincin alkaki tana zuwa tana yi ne koko ta yi a nan gida tana kaiwa inda aka ce ta yi to amma ita tun da kin ce ba mazauniya ba ce idan ta tafiya a ina kike kwana a wannan dai dan bukka kike kwana ko koya eh za ta ban kuɗi ne sai ta ce min wannan kuɗi na ne na abincin kaza wannan na rana wannan na dare in ce mata to in kwana biyu za ta yi za ta ban kuɗin abinci na na kwana kaza ah, zuwa kike ki siyo ki ci eh sai in siyo da yan roba ta da nake zuwa ina siyowa kuma a nan dai wannan abin nan karkashin gadon ne nake tura kuɗin na in sa dutse sai in makale su waɗannan yan uwan zama ta ba sa yin abinci ba za su baki ba ai su gidan ma ba a fiye yin abinci ba sai dai a siyo hmm, kamar abincin rana haka eh, abincin rana ake siyowa sai a zauna a ci to kuma ganin mutum yake kamar in yayi abincin na gida shi dai kamar shi wanda ya rike ni dan kamar ba masoyin ayi abinci ne a gida ba mm, ya fi so watakila kullum ya ba kowa kuɗi ya je abinci yo abincinsu ya ci ba mm. to shi ne in tabban wa'annan kuɗin kuma ko da a ce an yi abincin na gida to ni ba damuwa ta bane zuwa nake can gidan da muke yin wasa ita da naga ta fara nuna man ba ta son tana zuwa da ni sai in zo wani gida akwai wasu yan yara ina yin wasa ta in lokacin cin abinci ne sai in zo in ruga sai in siyo abinci na in zo in zauna an ce in ci na sharuwa sai na fita wurin wasa kuma to misali su wancan gida da kike zuwa wasa su ba sa baki abincin a'a su gaskiya babu ruwansu kawai in ke zo ke yi wasa ne da ke da yaran su ke ji yunwa ki koma gida kuma za ki iya dawowa gidan ku yi wasa. Kika ce lokacin da kike zuwa kila abin maki kuɗin abinci ba ki wuce shekara hudu ba. A wannan lokacin me kika fi zuwa ki siyo ki je ki ci? Gaskiya mu mun fi cin tuwo da ɗan wake na wake. ana yin tuwon siyarwa eh ana yin tuwon siyarwa kuma mm. ana yin dan wake ba na fulawa ba na wake mm. shi muke muka ci fi a can to kamar idan kika kwana kin kwana watakila babu ita da za ta zo kila idan kika bayan gari ko fitsari ta kwashe ya kike yi a wannan lokaci tunda ba ta nan yan uwan zamanta ne suke zuwa su yi miki ta fara koya min hawan masai mm. amma ba damuwa ta bace da wani wanke kawai in na shi kenan tunda ka gaban da wayan da zan iya ɗauka buta amma dan irin kasko ne irin na yan tukunya ta fashe ciki ne ake zuba man ruwa kamar irin waɗanda kadangaru suke shan ruwa wato dan kasko haka wanda ake sa ma kadangaru ko kuma irin tantabaru eh shine ga wannan dan buta ta ta wannan ta wankin ido mm. shine zan zo in safiya ta ni wanke ido na na wanke baki na sai na tafi na siyo abinci na na ci da safin to da safin me kike siyowa ina siyo dan wake ne shine muke karya da shi da rana kuma ni ina buƙatar tuwo in siyo in ma zaka sai shinkafa zaka da an ce kai kwalla mata ya ma yawa kawai dai ka siyo tuwon ka wanda zaka ci ka koshi shine zan je na siyo tuwo na ko dan waken dai a gyantun da ko da rana ana yi kuma akwai wani abinci da ake yi wanda za a surfa wake sai a zo a shanya shi sai a dafa shi haka nan kika ce kina shekara nawa kuma a lokacin gaskiya bila na na zan kai kuma shekara biyar saboda ma dan fara wayo wasu abubuwan tunda hatta ita duk ran da take gida za ta yi mantuwo ne na siyarwa ina zuwa ina talla tunda ba tun ban ma fara iya ɗauka a kayan tuwon ba kai ma ake yi nake zuwa ina yin talla tuwo kina shekara nawa eh, tun ina da shekara biyar nake zuwa ina sai da tuwo tun ban iya ɗauka kaya ba shi uban rukun na shi yake kai man kayan tuwon sai ya zauna a ciki ga wannan in ki ka guda kaza kuɗi kaza za a baki sai yana fara sannan akwai nerori a nerorin za a bani a ce in ki baka baki nera kaza to guda kaza za ki sa.